Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha muradin zuciya TV. Idan mai sauraro bai shagala ba muna nan cikin littafin na hasken rayuwa wanda ni mama Hanifa da nake kokarin kamku nake kara tunasar da ku da ku danna mana subscribe sannan ku taba karaurawa domin ci gaba da samun duk wani labari da zaran mun dora. Ku mana like, ku mana comment, sannan ku mana sharing. Hasken rayuwa ta kashi na biyu. Tana sauka cikin sauri ta nufi Islamiyyar su da ke kwatas domin ta makara tana isa ta tadda Malam Jalaluddin a ajin su yana koya musu basic science. A sanyaye ta sallama don ta san bayan bari in yi baya barin in ya shiga wani ya shiga. Abun mamaki sai ta ji ya amsa sallamar ta tare da cewa monita kar ki ƙara makara je ki zauna. To na gode malam. Hala ido suka yi da bili suka sakar ma juna murmushi. Ta ƙarasa sit ɗinsu ta zauna. Tana zama ta zaro littattafanta suka ci gaba da not ɗin da yake musu yana ajiyewa suka ajiye shiga yi musu bayani akan metabolism ya fita domin an kaɗa musu bread kallon juna suka ta ce amma fa na yi mamaki da malami ƙyale ni mu ma haka wallahi ai dan dai ya san daga nesa kike zuwa kuma ba karamin mutuncin ki yake gani ba shi ya sanya kun san ko yadda na ji da na ga shi ne a class mu kuwa ga tsaraban ku in ji baffa ta miƙa musu chocolate a leda baka cike da murna suka amsa suka buɗe suka hausha zuli ce ta ce ke bili bakin ce idan hafsa ta ƙaraso zaki ki nuna mata wani abu ba to ai ga ta tazo auto bara in nuna muku amma ki bari mu gama shan koko ga yambol ɗinmu mu fara ci to nan suna shan koko da yambol suna girarsu har suka gama sannan bili ta ce ku rufe idanku har sai na ce muku ku bude to nan fa suka rufe ta zuge wata jaka ta fito da wata system mai kyau ta shiga operating dinta sai ga wasu haɗaɗɗin giant guys sun bayyana masu ji da kansu murmushi ta tare da cewa ku buɗe idanku a hankali suka buɗe idanunsu kan sabuwar sistem ba tare da sun lura da abin da ta nuno musu ba suka haɗa baki ganin cewa wurin cewa wa wannan fa farbili ta yi musu da ido tare da cewa ye jiya ina komawa na tarar yayanmu ya siyo min kai gaskiya mun taya mun taya ki murna sosai amin muna taya ki murna sosai amin kawaye na gari gari ba ku ga me gashi ba ku ga me nake nuna muku bane a cikin ta ta zancen ta tare da nuna musu waɗannan guys ɗin cikin sauri zuli ta wow a ina kika samu waɗannan haɗaɗɗun mazajen haka musamman ma wannan dariya bili ta tare da cewa wata rana ina cikin duba wayar yayanmu na ga hotunan su a instagram suna yawo aikau shine ni kuma da da yayin munir ya siyo min system sai na yi downloading su dan na nuna muku kun sanni da san abu mai kyau ai kai amma sun yi kyau bare na daɗa ganin su amma fa wa'annan duniya ne wallahi wa ke kawai ke ke kawai hafsa yana ji ke kawai hafsa na ji kin yi shiru ne wani abin ne ya faru ba komai gani ne kuna ta hauka kan wa'anda arnan banza ina wani abin so ga wa'annan sakin baki suka suna kallon daga musu giratai ta ce Allah ni ban ga abin so a wa'annan marasa ajin ba lalle hafsa anya ko ba idanunki sun fara samun matsala ba kuwa Jiga wadannan waɗannan haɗaɗɗun gas ɗin ki ce wani abu ki ce wani abu musulmai ne fa ware ido hafsa ta yi tare da cewa da gaske tab a hakan su duk zane baramani na duba sunayensu Nan suka fara da wani haɗaɗɗen gaifari tas da shi Hafsa da ke ƙoƙarin aje fensil ɗinta ce ta yi arba da shi. Fuskar wani haɗaɗɗen giant wanda ya gaji da haɗuwa cikin riga, amles da wandon jeans trikwata. Hannunsa ya sha zanen tatu, raɗa-raɗa sumar kansa ta sha askin na na 'yan iska wato balantoni. An aske gefe da gefe tsakiya kuma an bar shi da suma mai tsayi ta sha gyara baka sulik da ita sai sheƙi take gefen kuncinsa wani kwantaccen saje ne ya sha gyara ya yi lub da shi fari ne tas mai fararen ido manya yana da dogon hanci da ɗan ƙaramin bakinsa pink ya haɗu sosai kallon ƙirjinsa satai ta ga ya sha sarƙoƙi saurin kallon kunnen satai ta ga ya sha barima ji ta yi gabanta ya yi mummunan faɗuwa a zuciyarta ta ce anya wannan ko ba mace ba ce ba kuwa to in kuma mace ce da ban ga da ban ganta da kirji ba ji ta an sheke da dariya hakan ya sa ta kallon su bili da da fata kallon su bili da fata zuli ta tare da cewa amma ke ko an yi yar ƙauye namijin ne fa ba ki ga sunansa ba ne da har kike maganar kirji waro musu fararen idanunta ta yi alamar sun ji dariya sun sun ji dariya suka ƙara yi tare da cewa mun koji ai ba a zuciya kika faɗa ba amma ko bai da tarbiya gaskiya wannan ba wanda zai ce zai ce ba zai ce ma mace ba ba wanda zai ce wannan ba mace bane hmm. wankan kenan be wise mana baby in dai wannan wayewar ce ba na fatan na yi ta yanzu wannan wa zai ce ya ce ce ma dan musulmi ne dan Allah hmm. ke yanzu nan baki san 5D 5DBCP ba na Najeriya ba kenan eh ni ma fa bili ban san su ba ki haɗa da ni ni ma me ake nufi da 5dbcp da hakan 5 dai ana nihin dangerous be beauties crown prince murmushi bili ta yi tare da cewa na san ba za ku gane ba ku bari mu gama kallon sauran hotunan ta ƙarasa tare da nuno musu sauran hotunan sauran guda hudun su ma kowannen su cikin irin shigar rikakkun 'yan iska irin rikakkun 'yan iskan nan ce jikinsu kuma kowannen su na ji da kyau amma ba su kai na farkon ba dukkanin su za su iya kai shekaru 33-32 amma kowannen su in ka ganshi shi za ka ɗauka arne ne ta bakin hafsa ɗin sai da suka gama kallon su tsafsan nan bili ta ce wannan sunansa f2 wato crown prince faruk muhammad faruk babban ɗan sarkin Kano ne wannan kuma Abdul Jalal Muhammad Abdullahi ɗan sarkin Jigawa ne wannan kuma sunansa Ahmad Sa'id Abubakar ɗan sarkin Bauchi wannan kuma sunansa Adam Musa Ibrahim ɗan sarkin Katsina ce wannan autan nasu wanda ya kasance ɗan sarkin Zamfara wato Habib Aminu Muhammad dukkaninsu 'ya'yan sarakuna ne kuma jikokin sarakuna waɗannan da kuke gani ba ma Najeriya kaɗai ba hatta ma 'yan abroad sun san da zamansu domin sun gagar kowa a ƙasa kowane daga cikinsu consultant doctor ne sannan kuma wannan shigar da kuka, kuka ganinsu da ita irin su ne shigarsu suna da mugun haɗari sosai sannan kuma suna shaye-shaye suna neman mata yanzu ma mutane su cewa suke ba lalle ba ne suna sallah ba ma amma fa suna da mahaukatan kuɗaɗe sosai domin da na tambayi ya munnar haka ya ce mani a UK suke zaune wannan duk kuma club na masu da shi to za ki same su five dangerous beauties crown prince shi ne su in kika gansu musamman F2 za ki ɗauka mace ne saboda kyau gashi ba shi da hayaniya a cikinsu shi ne ogansu. sauke numfashi hafsa ta tare da cewa ni ban ga amfanin nuna mana waɗannan mara tarbiyyan ba wallahi na tsane su in masu shiryuwa ne Allah ya shirya su in ba masu shiryuwa ba ne Allah kai ya ka san yadda za ka yi da su amin wai in tambaye ki bili duka suna da aure kuma bili dama ta san halin kawayen nata shi ya sanya ba ta yi mamakin tambayar da zuli ta mata ba don ta san zuli da san namiji mai kyau murmushi ta ta da cewa ba wanda yake da aure a cikin su zuli wani ne ya miki wanne ne ya miki a cikinsu? Washe baki Zuli ta cikin jin daɗi ta ce, "Ai duka sun min, amma na fi son F2, ya haɗu gayan over, wallahi da ma zai aure ni, ai da na ji daɗi, ke aini ni aini nake son shi, sai dai ki zaɓi wani cikin su na riga ki haba bili don Allah ki ban min shi, ke fa Zuli haka kike idan kika ga mai kyau daban nuna miki, shi, a ina za ki gan su bare ki so shi Allah ba zan bar ki miki shi ba. nan fa gardama ta kaure tsakaninsu kowa yana kawo kowa yana kowa ya bar mishi ji suka yi hafsa ta tuntsire da dariya tsayawa suka yi da gardamar da suna kallonta sai da ta yi dariya mai isarta tana kallonsu tana dariya har sai da kowanne cikinsu ta fara jan haushinta sannan ta daure da ƙyar ta tsaye da dariya ta ta ce amma kuko an yi shashashun lamba ɗaya yanzu ku da kuke ta gardamar nan kuɗi za a baku ko me naga su waɗanda kuke yi domin su ina tunanin ba ma su san da wasu halittun su zuli da bili ba a doron ƙasa amma kun haƙiƙance kan kansu dama wasu mutanen arziki ne da sai in taya ku da addu'a Allah ya haɗa ku da su amma ku zauna kan waɗannan shaidanan ku yi ta ɓata lokacinku a banza a ofini fa wallahi in kuna wani abin har mamaki kuke bani sai dai na ce Allah ya shirya ya shirya min ku ke ai dama kullum cikin wa'azi kike idan mun haɗu da su abun farko za mu fara yi miki hajji za mu kai ki wallahi kuwa to na haƙura na ɗauki habib auta kika sani ko ma zama ko ko mu zama silar shiriyarsu ma dariya hafsat ta ƙara yi tare da cewa ai ina fatan haka ne ma manyan aminai na su yi silar shiriyarsu na gode da hajjin da za ku kai ni wai ke mi kike nufi ba za ki zaɓa ba makenan ƙara kwashiya ce da dariya hafsa ta yi gwanin ganin su bilhaƙi da gaskiya suke abin nasu ta ce a'a wane ni da irin waɗannan manyan gayin sai dai ku manyan mu a yanayin da ta karasa magana suka san shakiyanci take musu hakan yasa zuli cewa ke fa ai babbar 'yar iska ce mara yan kawai ki ɗauka ɗin bili ƙara nemo mini hotunan su mu sha kallo to gara ma mu cire wannan mara yan ɗin a lissafin mutum kan ta kashe mana zuciya mu ma mu zama irin tata ai gwara da kuka cire ni namiji daɗi na ma ji daɗi ni dai in kun haɗu da su an yi auren na zo na ci taliya da manja da yaji ta ƙarasa maganar ta tana dariya dariyar su ma suka bila ta ce ai ba taliya kaɗai za ki ci ba har da da jajatun sai kin ci da abin da take sakawa yarinya ko zuli sosai daga nan ma daga haɗa ta da ɗaya daga cikinsu ita ma a yanzu ma ba kyale ta zami ba sai mun zaɓar mata ina ganin mu ɗaukar mata ahmad aiko hakan ya yi wallahi dariya suka yi ta bata amma su ko a jikinsu wani ranar ko a jikinsu wani ranar zancensu suka ta yi da an nuno ahmad sai su ce ga saurayin hafsa da an nuno habib sai su ce ga saurayin zuli da an da sun ga f2 sai su rude da shewa har aka tashe su Ƙarfe hudu da minti arba'in da biyar malam jalaluddin ya gama ƙarin Siratun nabi yana rufe siratul nabiyu yana rufe littafin ya ce ku fita yau da akwai Asambili na ga 'yan sauran classes sun fito hafsa ki zo ofis ki same ni zaki amshi sako to malam yanzu fa zaki da zaki taho saboda Asambili? to nan ya fice tashi hafsa ta yi tare da miƙa ma Zuli Jakarta ta ce ku tafi man da ita kafin na zo. To Mrs. F. Uh, eh, 5DPCP sai kin taho. Cewar Billy dariya Hafsa ta kwashe da ita tare da cewa wallahi mutanen nan kuna shagalinku wato har an raɗa mini sunan ban sani ba sosai kuwa ke kike ganin abin namu wasa ne in Allah ya haɗa mu fa'ai mu in muka gansu ko ba su ce suna son mu ba to mu sai mun faɗa musu wallahi ina fatan Allah ya haɗa ku ko don nima in yagi arzikin na tafi kar ku ja na tafi kar malam jalaluddin ne da ke ni nan ta tafi cikin sauri ta zo za ta wuce kenan a kofa ta ji an bangaje ta wai gawa ta ga habiba haka ya sa ta wuce abinta ita kuma habiba ganin ta nufi ofis ɗin malam jalaluddin ne ya sa ta bi bayan ta ta raɓi ta bayan windo cikin nutsuwa take tafiya har ta isa kofar cikin zazzakan muryarta mai sace zuciyar samari ta ce assalamu alaikum malam jalaluddin da ke duba littafin zardul zaujen ne ya ji ya muryarta ta da kido don kunnensa wanda hakan ya sa shi limshe ido ya buɗe su ya kalli kofar shigowa da ƙyar network ɗinsa ya dawo ya samu ya ce wa salam shigo cike da natsuwa ta karsa gaban tabul ɗin da yake ta duka ta ce gani malam ji yayi duk maganganun bakinsa sun bace masa ya shiga tunanin da ƙyar ya aro jarumta ya yafawa kansa gyaran murya ya ta da cewa hafsa dago ido ta kalle shi ta da cewa na an malam a gidanku an miki miji dam ta ji zuciyarta ta amsa ji ta yi bakinta ya kafe kaf tashi ta shiga duniyar tunanin Habiba da ke raɓe ji ta yi, gabanta ya yi wata mummunan faɗuwa hajjiri na ɗibata ga wata irin tsanar hafsa da ta ƙara ruruwa a zuciyarta da ƙyartar nutsu don jin me zai ce mata hafsa da ta tafi duniyar tunani ko jikin ko ji ta yi malam jiladidin ya ce kin yi shiru hafsa da ƙyar tattaro nutsuwarta ta yi ƙasa da kanta ta ce a'a malam ji ta yi ya kuma jeho mata wata tambayar ya ce kina da saurayi wata kunya ta ji ta yayyabe ta ta yi ƙasa da kanta ta shiga tunanin ita da a ƙauyensu ba mai santa mai za ta ce ma malam wata dabara ce ta faɗo mata hakan ya sa ta sauke wata ɓoye ya ajiye zuciya ta ce a'a ba yanzu ba in ji ummita da baffa murmushi ya saki tare da cewa hafsa ina son ki ina fatan ki zama abokiyar rayuwata ina bara ki gare ki zuciyarta ta ji ta ƙara buga mamaki take yi anya ko malam jalaluddini ne wannan wanda kowa yake tsoronsa shine yake faɗa mata wannan kalmar tana cikin wannan zancen ta ji ya ce ko ban miki bane hafsa saurin kife fuskar ta yi alamar kunya ta ce waye zai ganka ya ce ba kai masa ba malam ni dai tunanin zancen su baffana nake yi murmushi ya ta da cewa ai ni ma ba na son kowa ya san ina son ki har sai kin kai ss2 sannan a faɗa wa su baffa ina son ina so ya zama sirri tsakanina da ke ni ma na san zuwa lokacin na gama nysc dina ba na son haka ya zama silar karatun da nake biya miki ke ki daina kin ji karatun da nake biya miki ki daina kin ji kai kawai ta iya gyaɗa masa saboda kunya ganin yadda duk ta takura ta takura ne yasa shi murmushi ce ki tafi assembly sarkin kunya simi simi ta miƙe ta fice ita ko habiba ji ta ya kamata je ta kashe hafsa a haka rai face ta ƙara sagunan asambilin ita ma shi ma fitowa ya ya tafi yana ta zabga murmushi bayan sun gama taken najeriya larabci principal ya fara magana kamar haka a gurguje dama ba wani abu bane yasa na tara ku gabaki daya makarantar nan ba sai ina son shaida muku daga gobe in Allah ya kai za a fitar da waɗanda za a yi musabakar gari da su shine nake son ku fito da wuri domin so nake a yi komai da wuri a fitar don haka gobe ba za a yi lasin ɗin safe ba saboda a yi da wuri Hada baki suka yi gurin cewa Allah ya kai mu malam Hada ido hafsa ta yi da malam jalaluddin hakan ya sa shi sakar mata smile icon aiko a kan idan habiba da ke kallon su ji ta kamar ta yi wa hafsa duka ita ko hafsa ƙasa ta da kanta nan principal ya tambayi malamai ko da kwai mai abin faɗa suka ce babu na aka sallame su kowa ya tafi na hafsa ta nufi titi ta jira abin hawa tana samu ta hau ta tafi Misalin karfe tara da dare zaune Hafsa take tana cin tuwo tana bawa Aminu yayanta labarin haukan da su zuli suke ta yi yana ta shan dariya suka ji an fasa kururuwa a babban gida kallon juna suka yi Aminu ya yi tsaki tare da cewa hmm, kawai an katse mana hiranmu da wani irin banzan aradin 'yan gidan nan sai su kashewa mutum zuciya ka tashi mu me ya faru in ma kin je taki ce za ta je taki za ta fi zafi gani suka yi ummita ta fito daga zagaye da sauri ta zagaya a akan sa su tashi su ma suna zagayawa suka ga habuna ta runtuma uban kuka yana cewa iya sun sa an sace min keke na duba keke iya ta ta ga tsohon keke kangarwa wato tsura ne wannan kowa ya fito daga ɓangarensa habalanta na ta kama habalanta na ta kama ta da cewa iya Allah su suka saka a canza masa tunda suna bakin ciki da ba a ba yarta ba kar ki kyale su aje aje surar nan nan gurin bara'iran ya zo bata isa ba wallahi saboda hasada ja haka yasa ummita ta kama hannun diyarta suka yi bangaren su harara duka yan gurin suka bi su da ita ana haka sai ga su baffa sun shigo nan iya ta fashe da kuka tana cewa wato shanye ka da aka yi har ya kai ga in zartar da hukunci kan gaskiya a nuna mini iyakata zan zare hannuna akan ka'iro ban gane ba iya me ya faru kike kuka jibi keken da yar gol ɗinka ta sa aka musanya wa habu marasa asali wa ya sani ma ko yar shege ce aka gudona aka ɓoye mana nan fa gulma nan fa gulma ta kauraye gida abinka da gidan yawa iye ta iya ta ta cin mutuncin sulanta na da facalolin ummita na taya ta aka dawo kan hafsa nan ma aka dasa ummita na ci bayan da za su don sun riga sun saba da cin mutuncin su da iya da mutanen gari suke yi da rashin asali washe gari da wuri hafsa ta gama duk abubuwan da za ta ta shirya ta hawa mota ta nufi makaranta tana isa tana isa a bakin gate ta tarin 'yan makaranta tsaitsaye cirko-cirko har da habiba suna jiran malam jalaluddin da ya sa a tare su gaban hafsa ne ba da dam a zuciyarta tana cewa na shiga uku duk saurin da nake yi don karna makara amma sai da iya ta ja zamin na makara gashi malam jalaluddin ke yake da duti ya zan yi jiki a sanyaye ta karasa inda mutanen ke a tsaye to masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan wurin sai idan allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin ni mama hanifa niki cewa mu ne lafiya